yanzu haka dai masana da ma 'yan najeriya na ma ci gaba ne da mai da matane game da karin farashin mai da gwamnatin najeriya ta yi biyo bayan cire tallafin man da aka yi inda wasu 'yan najeriya ke yabawa game da wannan mataki yayin da wasu kuma ke fatan za a samar da matakan cin moriyar cire tallafin ni ƙarin kuɗin man nan mun daɗe muna jiransa kamar batun da ake cewa an cire tallafi gaba ɗaya to mu abin da muke so a kenan don mun gaji da gwamnatoci daban-daban suna zuwa suna ce mana ana asaran biliyoyi da ya kamata wasu ayyuka da su saboda wai an sa su cikin tallafin man fetur so shi yasa muka ce to tun yanzu ana kokar rashin kuɗi kuma tallafin ma da ake barwa babu man yanzu a yola eh, wata nawa yanzu mutum bai ga ah, mai mai saukin kuɗi ba ko an kawo ma ba ta samuwa lokacin da muka siya galan wajen dubu biyu da wuni sunana Mamari ismail ah, a zahirin gaskiya ni kam na ji daɗi da gwamnati ta cire wannan tallafin don dama tallafin ba talaka ake mawa ba tallafin ana wasu masu kuɗi ne talaka kuma an bai shi a cikin wahala to amma wannan ba gani kamar za a ƙara ana fama da targaɗe ta karaya a ganin kanca jama'a suna sai dai kuma ga masana tattalin arziki irin su honarwa domin mini ibrahim son malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar adamawa na maganin ba akwai abun dubawa an sha irin wani fama da irin wannan al'amura daga kan baban gida har zuwa yanzu kusan ba a ganin result din abace ne kokari wanda da ya zo ya cire tallafin din kuma sai ya kawo ptf batin da ya kawo ptf ya kawo shi janar muhammadu buhari ya daura shi ya to ciyaman na wannan ptf wanda talakan najeriya sun ga amfaninsa yanzu kuma abin da ake faɗi shine najeriya hanyoyin najeriya gaba ɗaya sun ɓaci shekaru talatin ba a yi geran hanyoyin najeriya ba sai dai a yi zaɓe duk inda shugaba yake sai ya kokari a gera kilomita ashirin zuwa garin sa suna ganin an yi hanzarin ɗaukar wannan mataki kamar yanzu ɗan najeriya na fama da matsalar eh, rayuwa da sansu kuma aka ɗora masa wannan ba abun hanzari idan ka ce za ka ajiye maganan eh, cire wannan abu kuma ka sa shi a ga referendum na najeriya ka ce za ka nemi ra'ayin ɗan najeriya ai zai ɗauki wata shida ba mu samu rizan na referendum ba so wannan abun daidai ne zai iya ma albishir ga cikon shekara guda kenan da yawa in najeriya domin kuma mu dawo da hankulan mu ga jikinmu ah, abun da nake son kara hasken da nake son in najeriya su sani shine yanzu fa janar ya dauki geran hanyoyi najeriya gaba daya kudi babu kuma an riga an sa fa a budget ba yadda za a sa a budget mutanen duniya su mana dariya dole ne a cire tallafin mai domin kudin da za a samu a maganan da za a ba da tallafin nan a yi amfani da shi a gera hanyoyin najeriya ko a shi kadai muka tsaya an cire security security zaka tafi yanzu dare sha biyu ko karfe daya ko karfe biyu zaka yawa cikin kasan najeriya musu kawo yanzu ma kungiyoyin kwadago a najeriya sun ce ne ba za su amince da karin kudin man fetur din da gwamnatin ta yi ba batun da wasu 'yan gani kashe buhari irin su alhaji uba na arewa ke maganin da wata manufa 'yan kwadagon ke wannan fafutuka. gida da 'yan kwadago shine su haƙura fa yanzu mun fa mun arga kai bango tunda da hamu a matsayin na 'yan Najeriya mun yaki gwamnati mai ci ta tafi to bala 'yan kwadago duk abin da muke yin nan kwata-kwata mutane ma'aikatan najeriya miliyan nawa ne ba muna yi muna muna son abin da zai musguna musu ba amma mu kanmu wani abin da ya shafe mu kuma mu kanmu akwai abubuwan da muke zuwa muna kashi da mun gani da sanin su ai me yasa lokacin da ake sada man din ake san galan dubu uku dan gwadago bai zo ya ihu ya a daina ba me yasa ake buga a da yau juma'a ne ma ke saran wasu kungiyoyin kwadago a najeriya za su gudanar da wani taron gaggawa game da wannan batu domin daukar matsayi wanda kuma lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya wanda tuni ma har wasu gidajen man suka sauya zuwa sabon farashi yayin da wasu kuma da dama ma suka tsawwala ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya